waɗanda muka rasa Allah ya musu rahmu Allah ya mana wato albarka ya ba mu kyakkyawan ƙarshe wannan darasin namu shi ne na ashirin da takwas ko za mu tashi eh, alhamis wal hamsun min abin iman gaba ta hamsin da biyar cikin gaɓoɓin sha'abin iman malam ya yace birrul walidai kyautata wa iyaye albir kalma ce wanda ta tattare dukkanin alkhairi da nagarta shi yasa za mu ga fashin bakin albir da Allah jalla wa ya tashi a cikin alkur'ani sai ya fassara ta da wani yanki na ɗabi'unta domin kana so ka gane abu yadda yake haƙiƙa ne to sai a gaya maka yadda ɗabi'unsa suke an ce almuttaqun masu tsoron Allah in aka gaya ma sifofin su to sai ka gane kana ciki in baka ciki sai kai kokari ka ɗabi'antu da ɗabi'a su don ka zama cikin su kaga yayi magana akan albir wanda yake tsoron Allah shine ne albir shine mai albir ko kuma ya tsaya da wasu ayyuka na tsoron Allah na daga imani da Allah imani da ranar lahira tsayi da sallah ba da zakka haka har zuwa ƙarshen inda ya ambata to amma anan da aka yi maganar bir ga iyaye ana nufin kyautata musu yi musu dukkanin abin da zai daɗaɗa musu rai to kuma a gefe guda dama al'amru bi shay nahyun an duk sanda aka yi umarni da abu to an hana kishiyarsa shi yasa mafi karancin abin da zai ɓata musu rai an hana yi musu to ina ga kuma abu wanda yake babba an hana mu mu ce musu uffan wala kunna lahumu uff mafi karancin kalma wanda za ta nuna kosawarka ko gazawarka da haka yadda ƙa'idar take shine a musulunci su iyaye lallaba su ake ko yaya su ko da ba su da imani ballantana ko idan suna da imani ko da mutum yana tunanin a abin da ake magana kamar ya fi su gaskiya saka musu ake da sun ja saki ake to nan sai ya sa mutum rayuwarsa ta albarka sai ya sa ya gama lafiya ya samu albarkar duniya ya samu aljannar la'ira ko ba su da wani haƙƙi sai sanadiyar zuwanka duniya to ai shi kenan ko magana ta tare to shi yasa za mu ga a cikin doron alƙur'ani mai girma inda yake inda Allah jalla wa ala yake ambatan haƙoƙinsa haƙƙi na biyu a tsakankanin mutane babu haƙƙin da ya kai nauyin na iyaye yace birrul walidai biyayya ga iyaye ko kyautata wa iyaye saboda faɗin Allah jalla wa ala da yake wa wasainal insana biwalidayhi ihsan mun yi wasiyaci ga mutum ya kyautata dukkanin kyautatawa da iyayensa na sai ba a ambaci jinsin ne za ka yi mana kyautatawar sai aka ba da kurman baki to amma saboda yaran yana da zurfi sai aka ce dukkanin kyautatawa duk abin da sunansa kyautatawa ya waje ba kai musu daga talma mai daɗi da mu'amala sauƙa, da kwantar da kai a gabansu da girmamawa ga dukkanin abin da yake na aiki ne ko na magana da yi musu ɗa'a a cikin abin da suke so ko da kai ba shi kake fifitawa ba matsawar da ya zama saɓan Allah wannan duka yana ciki ta yadda haske sun ji cewa sun yi sa'ar haihuwa. za ka sauka daga san kai abin da ka zaɓa ka bi abin da su suka zaɓa ko da ba shi ne ya maka daɗi za su faɗa a abin da kai ka san ba kuskure ba ne ka ce a yi haƙuri ba za a sake kuskure aka samu ma'ana dai a miƙa musu wuya gaba ɗaya ko da za a yi musu gyara a yi musu ta hikima musamman ma idan ba masu fahimta ba ne don kowa da irin iyayen da Allah ya bashi waɗanda suke da ilimi suke da sauƙi ba za su zama kamar waɗanda ba su da ilimi ba ko kuma suna da ilimi amma ba su da sauƙi suna da tsanani ana gwargwadon yadda mutum ya karanci ɗabi'un iyayensa to sai ya san kuma yadda zai lallaba su Ta ga a wannan ayar subhanallah ayoyi wajen guda uku ake maganar a kyautata musu kuma Allah jalla wa ala sai bai shiru ba sai ya faɗi dalilin da yasa ya wajaba a kyautata musu ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana sai yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan domin mahaifiya ta dau me ta dau cikin mutum a cikin yanayi mara daɗi daga ɗaukar har saukewar duka ba daɗi goyon cikin wahala shayarwa wahala tarbiyya wahala kulawar har mutum ya kai matakin da zai tsaya da kafasu wahala cikin wahala sai ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasu da shahara akalla wata talatin ana ɗawainiya da mutum ɗawainiyar da zai ma gane inda ya dosa kafin kuma a ɗora a ci gaba da yi masa wasu abubuwan wanda bai tsaya da kafarsa ba har sai bayan wani wa'adi mai tsawo to wanda ya maka wannan shi ya haƙura da rayuwarsa izamto rayuwarka ita ce gaba fiye da tasa ya farka don kai bacci ya ji yunwa don ka ƙoshi ya yi duk abin da zai don ka zama mutum to kuma wani wace magana ce kake da ita Ba ka da wani indai kana gaban iyayenka ko shekarar ta dubu indai iyayenka suna raye to suran ka ɗan ƙarami kuma dole ka fahimci haka amma baka fahimci haka ba to ka samu matsala to kaga sai aka jero ma'ana Allah da kansa kamar a siyakin ayar yana yaba wa iyaye yana cewa sun yi sun yi kokari ba a ambaci uba ba saboda me a wannan wahalhalin shi kasan da yake samu a ciki bai taka kara ya karya ba in ka kwatanta da kasan da mahaifiya take samu domin shi ba shi ya goyon cikin ba dan abin da zai na kai kawo wannan baya kallafa mai da yawa in ka kwatanta da ita yadda take ji a jikinta watakila mu yanzu mu ya ce ya ja aljihun to saboda talauci yana damun mu ne ai shi yasa muke ganin wannan abin da aka yi a aljihun wani abu ne amma da a ce akwai yalwa da wadata menene ma wannan me ma kai dama ai wajibin ka ne ya waje baka ko yanzu mutum dan yayi sallah sai wa Allah go a to kakai sallar mana kaga yadda za ku kwashe da ubangiji subhanahu wata'ala ai mutum in yi abin da ya Allah ya wajabta mai sai ya gode wa Allah ma da Allah ya bashi tawfiki yayi ba batun ya gode to don haka ‘yan uwa masu albarka haƙƙin iyaye yana da girma sosai wa ƙaunihi ta'ala wa ƙawa rabbuka Allah ta'budu illa iya Allah jalla wa'ala ya yanke wannan qada'u amrin ne wa hukmin ya yanke ya tsara kawai haka za a yi ko an yadda ko ba a yadda ma kawai haka ya tsara cewa Allah ta'budu illa iya kan ku kuskura ku bautata wa kowa sai shi ma'ana ku ɗayanta shi ne da bauta wannan shine ma'anar la ilaha illa wa qada rabbuka ta ta'budu illa iya daidai yake da la ilaha illa Allah ai la ma'budu bi haqqin illa cewa sawa'un a cikin rayayi ko a cikin matattu ko a cikin mala'iku makusanta ko a cikin annabawa mursalai ko a cikin salihan bayi ba wanda lamarinsa zai tumbatsa ya kai matakin da ya zama wani ɗan ƙaramin Allah babu in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowane irin mataki ya tasa bawan Allah ne in har wannan shine babban title din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu bawansa kuma manzansa to ka san duk wanda ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ma ya kai matakin har a kira shi da wani dan karamin Allah sai kuma yace wa bil walidaini ihsan sannan iyaye kuma ku kyautata wancan haƙƙin Allah a cikin haƙoƙi da suke tsakanin bayi da ubangiji to babu haƙƙin da ya wuce a ɗahin tashi da bauta a samu tauhidi to kuma a haƙƙoƙi tsakanin bayi ba waɗanda suke da nauyin haƙƙi a wuyan sama da mahaifar. to shi yasa ya waje ba mutum ya yi tunani duk hanyar da mahaifin zai zauna da iyayensa lafiya ya zauna su ba ba ne wajibi kawai duk ma yadda zai je da sulhunta shine Allah jalla wa ala yake imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ya ci gaba da jaddadawa da abin a ce bai faɗi wannan ba iya magana farko ya tsaya a kanta ta wadatar ta ƙunshi duk wanda aka ce ka kyautata mai in ka je ka muna na mai kai ka san sauran to ba saboda muhimmanci da nauyin haƙƙin sai aka ci gaba aka ci. abin a ce Allah ya raya maka su biyu lokacin da kake da girma girma ya riski duka biyun sun kai mataki na tsufa matakin da ƙarfinsu ya ragu ya samu koma baya ko su biyun ko ɗaya daga ciki na ta ƙunnahu ma'uf tunda girma yana zuwa da abubuwa yana da tsarabe-tsarabensa shi ma to ana gaya maka idan girma ya riske su to za abin zai zo da wasu tsarabe-tsarabe to ko da wani abu ya faru fala ta ƙunnahu ma'uf ka gaya musu mafi karancin kalmar da za ta gwada kosawa dole ne ka tissasa kanka ka koyi yin shiru sauraro sauraron su miƙa wuya ɓoye musu damuwarka ko da akwai damuwar a ɓoye ta ta yadda ba su san akwai ba ceto bayan sun gama a ceto eh, abin da kuka ci haka za a yi insha Allah a yi haƙuri فلا تقل لهما أف أف شيني كلمة تضجر سنشي أدنى كلمة تدل على التضجر ما في كرنشن كلمة كنان تكي بدا قوساوة da hausa muna cewa ko uffan bai ce ya kalimatu uff wala tanharhuma ballantana kuma ka daka musu tsawa to yanzu sai an an ce maka kakka da ke sai an ce maka takka bujire musu sai an ce kaka kashe su sai an ce maka takka basu da yunwa sai an ce maka kaka basu baka tufatar da su ba sai an ce kaka basu da bukatun da suke so kai musu ba musu habi bane wajibi ne idan ba su da halin da za su wa qul lahumā qawlan karim ka gaya musu magana mai girma ta mutunci ta sanin ya kamata ta girma alqawlul karim ka واخفض لهما na rahma na jin نرحمة da كيد kai ƙasa da su saboda tsabagen tausaya musu eh dole ne wannan umarni ne kuma sannan ba iya nan ba wa qur rabbir hamhuma kuma ka dinde musu addu'a sa'un suna raye ko kuma sun mutu malamai suka ce wannan duk haƙƙin iyaye ne wanda bai yi ba azzalimi ne kuma mai saɓan Allah ne suka ce yana cikin hukukul walidai saba wa iyaye kin yi musu addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka tausaya man kamar yadda suka ji kaina suka raine ni ina dan karami ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال kuma yace saboda hadisin Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda wanda musu yadda wanda yazo cikin sahihai yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla a cikin dukkanin ayyuka na imani ne Allah ya fuso sai yace as-salatu li waqtiha yin sallah akan lokacin qultu thumma ay sai nace sai me قال جر الوالدين يتي سنن كما بيهيا بيهيا قلت ثم أي تسنن سن قال الجهاد في سبيل الله في جهاد دن أوك كالمر قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والله من صلى الله عليه وسلم شي يجايا من ولو استزدته دانالي مية تجا بدأ من بياني سنن لي سنن لي لزادني دا يتجا بدأ كارامو wannan yana gwada maka zurfin fahimtar sayyidina abdullahi dan mas'ud yadda yake tambayar abin da yake mafifici domin yana so ne ya ribace shi ya aikata shi wannan yana cikin adabu su'al mutum ya tambaya tambaya abu mai ma'ana wasu fatawoyin zaka ga ba su da ma'ana wata fa'ida da zaka samu mutum ya ce maka waya sunan babar annabi Musa to in ka san sunanta sai ne akwai na aiki da zai dan faru akan wannan o babu baka buƙatar ita shi yasa alqur'ani ai ba littafi bane na kissa shi ta kissar yana kawo ta ne dan a dauki darussa da izina kawai sai ya gaya maka me ya faru da aka yi karin batta tsakanin fir'aun da annabi musa babban manufar ka dau darasin me ya faru tsakanin saharatu fir'aun lokacin da suka yi imani da abin da ya faru me suka ce yaya ya kamata imani shine mafi muhimmanci shi yasa a wurin ba da kissa ba za a zo kwai da kwarkwata a yi taimaka bayani sai aka yi kaza sai aka yi kaza wannan ai sai na littattafan labaran da da na yanzu amma shi wannan a'a kawai Allah cewa ya laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab a cikin labaran su akwai izina ga ma'abota hankali yace ma kana hadisan yuftara ba zance bane da aka kirkire shi a'a izinar wa'azin ake so kawai a dauka daga ciki to wannan kenan na biyu halaccin araba wa Allah jalla wa ala sifar so domin gashi an ce ayyul amali ahabbu ila Allah ya zo da lafazin ayyul a'mali a cikin jinsin ayyuka mabambanta tun da gashi yanzu ai muna karanta littafin mu akan shu'abul iman ne ko akwai al-iman akwai al-haya akwai al-islam akwai al-ihsan akwai haqqul jar akwai birrul walidai kowanne in ka dauke shi aiki ne mai zaman kansa to an jam'anta a waccan riwayar bisa la'akari da yadda suka bambanta babuka babuka sallah zakka azumi hajji kowanne in ka hada zaka ce musu a'mal anan kuma an yi ifradi aka ce ayyul amali an yi la'akari da kawai aikin imani kowannen sa kai to aiki kai na imani kace to a jinsin aikin imani mai Allah ya sai yace as-salatu li waqtiha yin sallah a kan lokacin wannan ke gwada maka nauyin sallah ne da nauyin kula da lokaci shi ya ma har fuqaha malaman fiqh suke ganin cewa akwai dalilai ma dalilai na lokaci suna wajabta ma wani zubin ka yi haƙuri da wani abin wanda shi ma farilla ne amma saboda lokaci maslahar lokaci ta fi farali akan wannan misali wanda garin ya samu ruwan da zai alwala lokaci zai fita sai su ce kyale ruwan je kai taimama saboda maslahar riskan lokaci domin inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ya hau mota kuma wanda suke tuka mota ba za su tsaya ba ba za su tsaya ba har sai lokacin da lokacin sallar ya fita asali ya wajaba ya kalli alqibla ya fuskance ta ya sallah ko domin Allah ya ce fa walli wajhaka shatr Al-Haram yana cikin sharuɗin sharuɗan ingancin sallah to amma a nan wannan sharaɗin sai ya faɗi sai ya kalli maslahan lokaci farillan ma sai ya yi ta a cikin mai abin hawan da ba za a tsaya ba yana cikin jirgin ruwa bai ma gane ya to yanzu akwai abubuwa da za su iya nuna maka direction ɗin alƙibla da sauransu to sa a ce babu wannan nan ma duk inda ya kalla fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah sai ya kalli maslahan lokaci kawai sai ya sai ya wannan to kaga saboda muhimmancin lokaci sai sa Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta shi lokacin sallar ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya sanya Allah ne jalla wa ala da kansa yace ga san da za a yi wani aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan malamai suka ce wani yanki ne na lokutan sallah Allah da kansa ya ɗau gabarai ya ce ga lokacin da za a yi sallah to shi ne ma har malamai suka yi ittifaqi suka ce in dai mutum yana cikin hayyacinsa lokacin sallah ya riske shi in dai ma'ana hayyacinsa yana gane me yake zuwa ya zo kowace irin sallah kowace kowace irin lalura ce tattare da shi ya waje bai sallah lokacin da ake ɗauke mai shi ne in baya hayyacin ya fita daga hayyacin a nan wurin ɗayan biyu ne ko dai ya zamto cewa ya yi dogon suma eh? malamai suka kawo kaidi suka ce duk suman da mutum ya ya wuce kwana uku bai san inda yake ba wannan sallolin ba zai rama su domin wannan hukuncinsa ya fi kama da mahaukaci mahaukaci kuma baya yin ƙara'i amma duk wanda ya suman da yini ɗaya yini biyu zuwa kwana uku suka ce wannan ya fi kama da an furfitar da shi da mai bacci mai bacci kuma ya waje bai rama su to kalli ne yadda nauyin abin yake a hali na yanki a hali na tsoro inda akwai lokacin da za a ɗauke sallar sai a ce a lokacin ka a sai aka shar'anta salatul khawf sallar tsoro yana nuna maka nauyin umarnin a hali na tafiya wasu sallam ya ce a safaru qita'atun min al'ada tafiya yanki ne na azaba na Aisha ta ce ba dan ya ce yanki bane da sai ce tafiya azaba ce musamman a wancan lokacin amma tare da ka sai ba a ɗauke ma sallan aka ce ka yi ƙasuru aka aka shar'anta maka jam'i ka haɗa sallolin da suke maƙotan juna a lokaci a zahar da la'asar magariba da isha kai ko jam'u taqdim ko jam'u ta'khir duk da a wurin maliki ya babu wannan su a wurin su aljam'u suri ne aljam'u suri shine ka bari sai lokacin ta farkon ya kure yana dab da fita sai ka tada ita a lokacin kana karkarewa lokacin ta biyun ya shiga sai kai wani don haka a wurinsu ba za ka haɗa azahar da la'asar ba misali karfe ɗaya amma wajen uku da wani abu sai ka zo kai azahar ɗinka lokacin da kake karkare ta la'asar ta kawo kai sai ka abin nan an gane duk da dai zance mafi rinjaye wal ilmu inda Allah shine al-mas'alatul ula al awwal eh, mazhabi na farko domin an samu daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ya yi jam'in sallah guda biyu makotan juna a lokaci kuma a farkon lokacin ta farko kamar yadda za ka iya kai shi har ƙarshe shi ma an ka kai ƙarshe mana lokacin ta biyu shi ma ba ka cikin tarikus fala to kaga duk wannan daga shi abin da ke nuna maka nauyinta a duk saƙon da aka bayar na wahayi nan ake sakowa a kawo amma sallar aikowa aka aka ce ya je سبحان الذي أسرى بعبده yake fa auha ma auha ai wannan wahayin da ake magana sallah ce sallam yace ban gushe ba ina kai kawo tsakanin ubangiji da Annabi Musa Annabi Musa yana cewa in hamsin sun yawa asali hamsin haka farlan yace hamsin ta yi yawa na jarraba banu Isra'il sun wahal da ni ba za iya ba ka. domin nawar sun fi naka ka koma ya samu ladan mu Allah ya ƙara masa yadda oh, yanzu da yanzu biyar din ana fama da mu to na hamsin ce ya ne ya ce ban gushe ba ina kai kawo har sai aka ce sun manudiya an ya muhammad inna laka bi hadhihi samsa hamsin aka ce ga biyar nan ce ku je ku yi biyar din amma ladan hamsin za a ba in kai raka in kai wannan salloli guda biyar din kamar kayi guda hamsin ne a cikin yini da maraici to wannan duka wannan nauyin da wasu abubuwa da dama da ba zai za mu iya halarta su ba anan ya gwada maka yadda nauyi sallar take da nauyi to ba abin da Allah ya fi so sama da ayi ta akan lokacin domin ai wannan yana gwada sallama wa Allah shi yasa lokacin to da zarar lokacin yayi kai da aka baka wajibci aikin ofis ɗinka kasuwancinka aikinka na hannu ko ma menene hidimarka ka ajiye ta gefe a ajiye komai a sallah wannan ita ce alamar imani ita ce alamar mutunta Allah alamar mutunta dokar Allah jalla wa'ala to shi yasa sai yace as-salatu li waqtiha wannan hadisin ya zo a wasu littattafan na hadisi da lafazin as-salatu li awwali waqtiha sallah a farkon lokacin to sai dai riwayar bata sha ba malaman hadisi ba su inganta wannan ba suka ce a'a suka tattauna suka ce shin sallah a farkon lokaci yana da wata niza yana da wata fa'ida ta daban doriya akan ragowar suka ce a asali abin da aka umarta shi a yi sallah akan a kan lokaci waɗanda suke ganin cewa kamar wasu nassoshi suna kwaɗaitarwa su ce ku yi gaggawa zuwa aikin alkhairi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum yace ai ana so ai gaggawa ai abu to amma kuma dai ya lamarin yake in dai akwai imani a cikin zuciya to da zarar lokacin sallah ya taho mai imani ba ya samun nutsuwa in ba wannan sallar kuma wannan alama ce da za ta gwada maka kana kusa da Allah idan kuma ka ji idan lokacin ya taho sai kai ka nuna ko in kula ka nuna kai latin bangaren to ka san akwai matsala mutum sai ya yaƙi zuciyarsa ya ƙoƙari ya gyara yace as-salatu li wannan li ha daidai yake da ala a akan lokacin to magana a akan lokacin sallah ɗin nan bisa saɓanin fuqaha a wurin malikiya suna ganin suna da alwaktul muktar akwai alwaktul daruri akwai lokacin muktari akwai lokaci na lalura wanda lokacin muktari shine abin da ake zaɓar? wanda yake lafiyayye mara uzuri ya sallasa in aka ce uzuri uzuri na shari'a ba uzuri ba na hada-hadar yau da kullum uzuri na neman duniya uzuri na kaza ai wannan uzuran uzuran ba za su kare ba kowa yana da irin nasu. shi wani ma musuluncin ma sai ya bashi uzuri ce la shi da lokacin ma musuluncin ko da uzuran uzuran sa sai ya gama to shi za a gama wannan uzuran uzuran na duniya ba sa karewa sai sanda mutum ya mutu kana ma kan yin su za a ɗauke ran ko ka taɓa ganin wanda ya gama uzurin duniya ba a gama ba a gama don haka uzurin da ake nufi uzuri na shari'a kamar ne kamar wanda ya bacci ba wanda ya kirkiri baccin ba wanda bacci ya ɗauke shi yanzu wanda zai saita agogonsa kai ya tashi sallar asuba ai wannan yi kuskwala ne hamdan ta'ammudan ya zaɓa haka wataƙila ma yi wa matarsa wonin kakki sake ke buga min ko hmm? ya raba dare kuma yana chatting kaga wannan ya zafi dama kai ya tashi sallah ko gashi ya gani ana ta mitin ana ta tattauna abubuwan duniya ga lokacin zai tafi amma ba ruwansu ina da aiki aikin da kafin ka zo ake yi kuma ba za ka gama ba duk zafin ka ba za ka gama wannan aiki kuma ba za ma a yabe ka ba ka ba za ka gama shi ba ran da ka mutu ma sannan za a kirkiro wasu damammaki to ya za ka yi wasu rere da alaka ka da ubangiji akan wani abu ka kula da waccan alaƙar sai Allah ya sanya ma albarka a cikin ayyukan da kake sawa'un sana'a ko kuma aikin sai na abdullahi dan mas'ud a hankali yana bin manzo Allah yana to ya rasulullah sai kuma me sannan sai me wannan sai gwada maka ashe ba dukkanin tambaya bace a bazari tambaya mai ma'ana wanda za ta fahimtar da mutum addininsa alaƙarsa da Allah wannan tambaya ce wanda ake son sannan sai ya ambaci Aljihadu fi sabilillah jihadi dan daukar kalmar Allah za mu ga a hadisin Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine tozan addini a can kuma ita sallah kuma yace mata ita ce kololuwan lamari um, ba kololuwan lamari ba a ginshikin addini yace ra'sul amri bil islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sinani al-jihad fi sabilillah ma'ana addini ma mataki-mataki ne kowane aiki da ka gani yana da ya zaune shi da gindinsa zama na musamman to yi kokari kakka da lissafi don za ka ga daga cikin yaudarar shaidan sai ya shagaltar da kai da nafila ka farilla ko kuma ga wajibai jerin wajibai amma sai ya shagaltar da kai ga wanda yake shi ne ba mafifici ba sai ka kyala mafificin ka tafi kana yin wanda aka fi fifiko shi ma wannan duka yana cikin yaudararsa saboda makiri ne ba ya so ne ka zo ka zo ka zo a ajin farko so yake da ƙyar ka sha da ƙyar ko kuma kai asara an gani eh sai na Abdullah dan Mas'ud ya ce wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu wannan sai ya gwada mana cewa ya ji ne daga lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki na karbar hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine ajin farko as-sama'u min lafzi shaykh ya ce haddathani bi inna rasulullah manzo sallam da kansa ne ya gaya mu wannan ya gwada maka cewa sahabbai suna ba da hadisi akan abin da ma ba su ji ba ma'ana ba su ji ba kai tsaye wani wasu su ne suka ji sai suka gaya musu su kuma sai su su faɗa السادس والخمسون من شعب الإيمان yanki na hamsin da shida cikin yankin imani silatul arham sada zumunci al'arhamu jam'u rahim zumunce zumunce ko ban san sani ba ya ake jam'anta zumunci da Hausa zumunta wannan ai dare ne fashi da jam'i ko <laughs> na'am to a larabci suna yana da jam'i zumunci da yawa saboda wani zumuncin ya fi wani wata kusa ta fi wata wani zumuncin ya fi waje ba a kanka a kan wani kana da ɗan uwa shaƙiƙi zumuncinsa ya nannanka zumuncin da za ka yi wa ɗan uwanka li'abdi haka na zumuncin li'addi ya nannanka na li'ummi eh? wa haka na zumuncin ɗan uwa da ɗan ƙani haka alaƙar kawai ƙa'ida shi ne al'aƙarabu na aula bil ma'ruf wanda suka fi kusa shi da kai su suka fi cancanta ka kyautata musu sannan wanda yake abin nan ɗinsu ba za ka tsallake mafi kusa ba ka tafi wancan a shari'a baka burge shari'a ba baka burge shari'a ba duk da mu yanzu ma'aunin mu ba shari'a ba ce galibi mutum in ya tashi wannan zai duba wai wane ne fi kyautata masa abin ya zama biki a'a lamarin Allah ba haka ba da shari'a ba ta sai wai yi zumunci da wanda yake maka ba a ita ka'ida ma cewa dai wanda ya yanke zumuncinsa da kai to in ka tashi fara zumuncin shi zaka fara sadarwa silman qata'aka haka annabi sallallahu alaihi wala kun man khanaka kaka ha'inci wanda ya ha'inci eh to an ce a sadar da ita malamai suka ce zumunci abin da ake nufi da zumuncin mutum su ne ‘yan uwansa na daga tushe da kuma tsatso tushe iyaye uba mahaifiya uban uba kaka kenan hmm? kaka mace ƴan uwansu usul kenan wannan wanda nake ake karanta mana su wurin gado sai kuma furu ‘ya'ya ‘ya'yan ‘ya'ya haka ‘ya'yan ɗan uwa haka abin kuma sai ya yi ta faɗaɗa to duka wannan suna da haƙƙi a kanka na kyautatawa yi musu jaje taimaka musu yayin da suke buƙatar taimako kasancewa tare da su a matsayin da suke abin nan ita shari'a fa ba wai tana magana akan sai sun maka ba za akwai ana cewa wannan jinin da ke tsakani to suna da haƙƙi in ba sa yi kai ya waje ba kai in ya in ko da ba sa yi ko da suna cutar da kai kai ya waje ba kuma kai kada ka cutar da su kuma ka ka abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana rawaya daga Allah jalla wa ala yake cewa Allah jalla wa ala ya ce ya tsagar wa zumunci suna daga sunansa shi shi ne ar-rahman ar-rahim ita shi kuma zuwanci sunansa ar sai sai ya rantse da buwayarsa da izarsa ya ce wanda ya sadar da ke ni kuma zan sadar da shi da rahmata wanda ya yanke ki ni kuma zan yanke shi da rahmata. zan yanke shi da bar Allah yake fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum yanzu yayi daidai yanzu kuna ganin kun kyauta azin a ce ku ba da baya ga barin umarnin Allah madaukakin sarki ku yayyanke zumuncin ku yanzu kuna ganin wannan daidai ma'ana wannan istifhamu inkar ana tambaya ne ana inkarin cewa wanda yake yanke zumuncin sa baya cikin mutanen kirki baya cikin alamun imani yanke zumuncin shi yasa zaka ga ɗabi'ar mutanen kirki ce zumunci zaka samu mutum yana da zumunci zai takakkiya yayi tafiyayya ya je dan ya gaida wata gwaggwansa ya ɗauko wani abu bai taka kara ya karya ba ya ba ya duba marasa lafiya ya je musu a lokacin da suke musamman ma a lokacin da suke tsananin bukata yanzu sai ka zauna har sai sun zo sun tambaye ka shi wani saboda tsabagen rashin gane rayuwa tsabagen baya so ya shiga aljanna dan shi yana da shi ba zai bayar ba wai sai an zo an ne an keta bulle an tambaye shi ba kowa ne zai iya tambayar ka li qawlihi ta'ala to mun fassara wannan ayar Allah yace ulaika alladhina la'anahumullah ay al-mawsufuna bima zukir wanda suka siffanta da abin da aka ambata ne yake zumunci da barna a ban kasa su ne waɗanda Allah ya tsinewa ji tsinuwa ma Allah ya akan mai yanke zumunci fa asammahu ya kurumtar da su ga barin sauraron gaskiya wa ahma absarahum kuma ya makantar da su ga barin ganin gaskiyar ballan da zasu yi ma'ana alama ce ta rashin rabo idan to mutum baya yin zumunci musamman a yanzu inda hanyoyin zumuncin sun yalwata mutum ba shi da wani sauran abin nan shi kuɗin ba sai ta ɗau ruwansu ba yi musu transfer tura musu ko kai in ka so ma tura musu ba tare da sun san kai ne ta tura zai yi tura musu katin waya tura musu dan kudin da bai taka kara ya karya tura musu saboda mai sadar da ubarnin na Allah a lokutan da ka sami yalwa tuna da su wani ba lallai ne kai akai yana da dama ba amma ya samu yalwa to kafin ka je ka ba wa dawa tuna su ina wannan gwangwan taka ina wannan innar taka ina wannan kazalin naka tuna su tura musu da shi sai yaji yana jin daɗi ya ce a ashe wani bai manta da ni ba ashe ban fahimta sai da kanka in kai zumuncin sai ka ji kana jin daɗi sai ka ji kana jin daɗi وقوله تعالى لفضل سواء كن سركي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه kuma waɗanda suke warware alƙawurran da ke tsakaninsu da Allah bayan sun ɗauki alƙawarin wa yaqta'una na amara Allah suke yanke abin da Allah ya musu umarni su sadar da shi an yusala wa nuna fil ardi suke barna a ban ƙasa ula'ika waɗannan lahumul la'na tsinuwa ta tabbata gare su ta tabbata a san su wa lahum su'ud mummunan makoma mummunan gida ya tabbata gare su ma'ana a shahid nan. wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala yana cikin sifar 'yan wuta 'yan wuta ba sa zumunci ‘yan wuta ba sa yin zumunci. Wale hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi sahihaini saboda hadisin sayyidina Anas dan Malik a cikin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ahabba an yi yusata na hufi rizqi. Wannan mun karanta shi a bahjatu qulubil abrar. Wanda yake so a yalwata mai a arzikinsa. wa an sa’alahu fi asari yi masa jinkiri a gurbinsa rayuwarsa ke nan falli fi rahima ya sadar da zumuncin in za a tuna ibn shirbi yi magana ya ce ibn shirbi yi magana ya ce malamai sun tattauna suka ce wai wannan ƙarin da za a yi wa mutum a hakikance ne ko na ma'ana ne malamai suka ce duka wa mazalika ala Allah da aziz in an tsara da zai hamsin sai a ce ku daɗa mai goma albarkacin zumuncin kana so ka daɗe a rayuwa to kai zumunci kai ta rayuwa kana so kai ta rayuwa to kai ta zumunci a dinga zumunci wasu kuma cikin malamai suka ce a ba ana nufin cewa wai za a daɗa masa sama da abin da aka yi wa'adin da aka ɗauka zai bani na rayuwa a ana nufin rayuwa za ta zama mai ma'ana domin bayan Allah rayuwar da take taba al'umma take kawo musu tallafi lokacin da suke so take kasancewa tare da su a cikin daɗi da rashin daɗi ai wannan ita ce rayuwa mai ma'ana amma wanda ya ko mutum ya tara fan taba sama amma ba wanda ya san ma ya tara wannan daga shi sai ka zaɗinsa shi kaɗai yake rayuwarsa wannan koyar ko ya mutu idan ruwan wani me zai damu wani dan wannan bai rayu ba me zai damu wani dan wannan ya rayu hmm? kamar yadda Allah ya ce ga wasu da suka mutu fama bakat alaihi sama sama ba ta yi musu kuka ba wal ard kasa ma ba ta yi ba wa ma kanu ba a saurare su ba lokacin da wa'adin ne sai suka ce a ana nufin idan rayuwarka ta zama tana da ma'ana ga wasu tana taba wasu ta yadda in sun ji an ambace ka sai su ji daɗi su wani nawa ne ai wani yi amfani a gare yana can yana maka addu'a ma kai baka sani ba kai ko bai addu'ar ba wannan farin cikin da ka gadar shi kuma Allah yana kishin bayan sai ya ba maka da wannan farin cikin baka san sallar ka sai ta ƙi kai ka aljanna ba wannan farin cikin ya shigar da kai eh sai wannan farin cikin ba kana da hadisin wannan matar ba wanda ta shayar da kare mm. kai farin cikin Allah ya duba mm. dabbar wadda in ta yi lallagi sai an wanke sau bakwai ɗaya da ƙasa wanda ya janyo wasu suka ce ma najasa ce suka ce bakinta ne suka ce a dukkanin ta ma najasa ce amma gashi an tallafa mata saboda ɗanyar hanta ce sai Allah ya farin ciki sai ya ce duk wancan kuskuren da aka yi na ya ina ruwan Allah to ina ga kuma in ɗan adam kaiwa ya ce to fal yasil rahimahu ya sadar da zumuncinsu wannan albasar shi ma zai ɗauki ma'anar wancan annasa suna nufin a amount ɗin za a daɗa da ka zai iya wa tun da arziki na Allah ne zai iya wa kuma a'a ba wai amount ɗin za a daɗa mutum a'a izamto tasirin albarsa ɗan ƙanƙani in ta ɗauka sai ka ka iya yin kaza ka iya yin kaza sai Allah ya sauƙaƙe maka shi ba haka bane سيدنا نوح نعم وحديث محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه فيهما لن نعم، فيهما أنا نسم في الصحيحين شن بخاري مسلم أيضا عن أبيه لجوابا سيدنا يدخل الجنة قاطع من ينكز من سبب شلاء الجنة يعني قاطع رحم هو اللي ينكز من سبب شلاء الجنة قلت ولا فرق بين أن يكون برا أو فاجرا قال يا باب بنبنشي ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne in dai ba shi da zumunci ba zai shiga aljanna al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah yace malamai sun fassara wannan hadisin da fassara biyu ko dai ana nufin wanda ya halatta wa kansa yanke zumunci man istahallahu kun ga nassoshin shari'a sun haramta a yanke zumunci to shi kuma sai ya ce wala iyazu billah babu dalilin da zai sa kawai ya ji ya gama shan wahalarsa ya yi gwagwarmayarsa ta rayuwa kai wasu su zo su zanto masa ability ya ce ni gaskiya ba zan ba wani zumuncin da zan wani yana ganin bai yi komai ba kuma kamar yana halatta wa kansa ya abin ko an kai mai ziyara ya ce ba ka gani abin za ka zo ba ya haka ka san ina da abubuwa eh ba ka ce abin za ka zo ba amma dai ba kwana za ka yi ba ko tana faruwa su da tsabagen boko wai ba a gaya masa na family ne baka ce za ka zo ba kuma ka zo yana ta korafi an zo an yi tattakakkiya ba sai ka ba shi wani abu hmm? to wannan tafsirul awwal kenan a tafsirul sani suka ce a'a ba haka ake nufi ba wanda ya halatta ana nufin dai wanda wato ya mutu akan haka ko menene wannan yana cikin nususul wa'id wanda al’imamu Ahmad shi mazhabinsa yana cewa ruha kama ja kai ku fassara sa haka saboda auka a su zajire, cewa sabgar zumunci ba ta da sauri. Washe sa yasa mutum ya karanta wannan nasoshin babban abin tasirin da ya kamata su mayar su bari a zuciyarsa Shi ne, 'Ka yi ko da kai ba a yi maka ba kuma kowa ka sani a rayuwa akwai ibtila'in da Allah yake mai wani shi da 'yan uwansa Allah zai da shi yana kyautatawa suna munana to kada shi ma ya ɗau layinsu don in ya ɗau layinsu duk sun zama ɗaya kuma sun faɗa cikin wannan sai ya danne ya yi haƙuri ya roƙi Allah Allah ya bashi ne wani cikin sahabbai yace ya rasulullah ina da 'yan uwa mun karanta a nan a riyadus salihin yace ina da 'yan uwa ina sadar da su suna suna yanke ni in na samu abu ina tuna da su kullum cikin jafa'i suke ko su ce an so a burge ba a nufi Allah ba ko irin wannan maganganu alisalan ce in dai abin da ka faɗa haka ne to ka sani kana sake danshi kana ƙara yauƙaƙa alaƙarka da ubangiji ne alisalan ce ka ci gaba ba ruwanka da su kaka kalli Allah ya ba mu iko السابع والخمسون من شعب الإيمان ينكي نهم سند بقي cikin yankin imani husnul khuluq kyakkyawar dabi'a mm. kyakkyawan hali. wanda wannan shi ne doron musulunci wannan duk abubuwan da ake mana na shari'a to ake mu zama mutanen kirki eh mutum ya je ya kwana ya ta sallah har goshinsa ya fashe amma in ya zama sayyi alkhuluq sai yana da ɗabi'un yan wuta wanda sayyi alkhuluq su alkhuluq kuma yana da yawa shi ma yana da fadi yadda ka san wannan sha'abil iman wani shi su alkhuluq ɗinsa girman kai wani su alkhuluq ɗinsa raina mutane wasu malamai sun ce duk abu ɗaya ne wasu kuma suna bambancewa sai girman kai da ban raina mutane wani kaza wani rashin amana wani ƙarya wani kaza ai har ƙarya sun wulkulu ya za ka zo ka ajiye mutum kana gaya masa ƙarya eh? dan Allah in ya gane ya zai ki a zuciyarsa ballantana ma in wanda ya ƙarya shugaba ne ƙarya musamman irin ta zamani a rattaba hannu ce ai kwangila kaza an fitar da ita a adadin kuɗi kaza za a yi aikin titi kaza a ƙi a zuwa ajiye kayan mutane suna ta mutuwa a damu ba tsawon lokaci saboda ba wanda zai iya isa ya fito ya ce me yasa daga baya ma a zo a yi karya a ce ai an canja ma an kwace kwangilar daga wurin suwani an ba wa suwani haka ƙarshe dai shi kenan abin ya tafi wa inda Allah ta mai ta duk waɗanda da wanda ya zalincin da wanda aka zalunta duk za a haɗa a gaban Allah husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an turo ni dan na cika ta Allah ya mai jinjina da yabo yace kai kam ya rasulullah kana kan wasu ɗabi'u wanda suke na ƙololuwa wa innaka la'ala khuluqin azim to shi yasa ƴan uwa kada mu mance da ɗabi'un mu dole ne mutum ya tirsasa kansa ya samu tarbiyya ya zamto yana da ya ɗabi'antu da ɗabi'un annabawa ɗabi'un mutanen kirki 'yan aljanna malam ya ce wa yadkhulu fihi kazmul ghaibi zai shiga cikin kyakkyawar ɗabi'a ko ya fushi domin ai shi fushi rauni ne yadda a can muka ce ƙarya rauni ce to fushi ma rauni ne manzo sallam ya ce kakkarfa ba shi ne gwanin kayi ba fa shi ne wanda yake iya mallakar zuciyarsa yayin da ya fusata mutum nawa ne a cikin mutum goma suke iya haka wa yadkhulu fihi kadhmul ghayb ko ya fushi ya shiga wai shi wato fa wannan ko ya fushin ya ma ku wahala aiko ka fusata amma wai so ake wai kakka nuna kakka yadda ma a gane ka fusata shi ne wal kadhimin da ghaiba waliyul janibi da sauƙin hari. shi ma koya ake akwai wanda asali haka yake domin malamai sun ce ɗabi'unmu kamar yadda kamar yadda nature ƙasa take ne Allah yana gaya mana yana cewa ya halice ku daga ƙasa ko ƙasa aka ɗebo aka halici babanmu annabi Adam duk jinsinta kuma da ka sani aka haɗa akwai mai laushi akwai mai tauri akwai wanda in an yi shuka abu zai fito akwai wanda duk ruwan da za a bata ba zai fito ba matacciya ce to haka za ka samu haka ɗabi'un mu suke a cikin mu akwai mai kyauta akwai mai tsaba haƙuri akwai mai tsananin fushi yana kuma ga wannan ɗabi'un dai wannan ɗan to duk ma yadda Allah ya yi ka to ka tirsasa kanka ka koya dole ne kawai ka koya linul jarib ta yadda in an mu'amala da kai ba za a ji kaushi ba zafafawa wani shi a kan kansa mai takura wa kansa ne ba wai magana ya mu'amala da wani da ka kalli salon rayuwarsa ka san baya ne sauƙaƙa wa kansa shi ba ne sauƙi ba ne a kan kansa to ta yaya zai sauƙaƙa wa wani shi kuma wani sauƙin har yayi yawa yana yin sakaci to dukansa abin zargi ne abin yaban shi ne tsakatsakiya wattawadu'a da kuma kaskantar da kai kaskantar da kai malamai suka ce tawali'u shine mutumin da ya kai wani matsayi na rayuwa amma ji yake a'a ai wannan ba komai bane wannan daga Allah ne sai ya dawo da kansa baya yana tawali'u dan neman yardar Allah an gane eh misali da Aisha radiyallahu anha ta ba mu labari aka ce yaya ɗabi'un Allah sallallahu alaihi wasallam suke a cikin gidan ya ce ya kasance idan takalminsa ya tsinke da kansa sai ya zauna sai ya gyara shi ya kasance idan tufafinsa ya yage da kansa sai ya ɗinki kaga ai mai kasaita ba zai wannan ko mai kasaita ba zai wannan to shi baya wannan a'a kawai yana yin abu mai sauki bi qawlihi ta'ala saboda Allah jalla wa ala yace wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullah wallahi kai kana kan dabi'u masu girma kyawawa wa ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake ambatar ku yi garaje ku gaggawa zuwa ga gafara ga ubangijinku da kuma aljanna wadda aka tanade ta ga masu takawa kai ka ce an tambayi Allah su waye wannan yaya dabi'un suke sai ce. daga ciki sai yace wal kazimin al ghaiba su ne waɗanda suke ɓoye fushinsu su kan ma a gane sun yi fushi din wal afina anin nasi su ne masu yi wa mutane afuwa wallahu يحب المحسنين Allah yana son masu kyautatawa Allah isa ta halatta ko ko ba ta ba a musulunci in an cuce ka Allah isa ban yafe ba to sai dai ba ita tafi ba amma in ka gaba za ka yi ba sai kai Allah isa amma ka sani in kai Allah ba cikin nan ba cikin nan ba mataki ba ne islam iman ihsan to al'afina anin nas maqamul ihsan maqamul ne wanzu Allah sallallahu ya zo za a yi fatu makka an tara waɗanda suka ɗanɗana masa azaba suka fatattake shi suka kashe na kashewa suka yi jafari ya ce ni kuke tsammanin zan muku suka ce alkhairi afuwa mu dai mun san kai ɗan dangi Yace ce fa an ya kuje kowa yana da yanci ta wuce shi shine malamai suka ce karanci da ɗabi'a ya fi karanci da abin hannu eh ne zai iya yin karanci da abin hannu amma ka kyale ai maka ba daidai maka kyale wanda sai manya Allah ya samu kwaikwaya Allah yana son masu kyautatawa kaga shi yasa da aka ambata kaga mun ce maqamul ihsan sai Allah ya ce wallahu yuhibbul محسنين الله ينصم مسعودا ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين سبب حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الله يداره في يديه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله إرادة أن الله لم يكن فاحشا bai kasance mai furta lafazin alfasha ba. Wala mutafassishan bai kasance mai ƙoƙarin sai ya nuna fajirci ba. wasu kuma cikin fuqaha suka ce bambanci tsakanin alfahish da almutafahish wal alfahish na farko din wanda a ɗabi'arsa mara mutunci ne shi tarbiyyar da aka yi mai kenan don haka in ya tashi cikon zancen sa cikon zancen sa batsa cikon zancen sa magana wanda ba ta nuna girmama mutane wannan fahish kenan almutafahish wanda shi kuma kokari yake zama da mutanen banza sai ya kwaikwaya duka biyun baya yi wanne ya fi sauƙi ne da wanda ya taso a kan haka da wanda yake ƙoƙarin ya kwaikwaya na biyun shi ne mai ɗan sauƙi-sauƙi ko shi ma abin zargi ne wancan an shayar da shi mummunan dafi to duka shi bai kasance haka lam ya yakun fahishan wala fasishan. duk biyun ba haka yake ba tushe bane a cikin alqur'ani Allah ya ce mana wa qulu lin nasi husna ku ga mutane magana ne dadi ku eh? shi ne ma yake wa illa lil ku sani waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin ku wanda Allah ya fi so ni ma na fi son su ahsanukum akhlaqan waɗanda suka fi ku kyawawan ta'adu kyawawan dabi'u wa fi a wata riwaya illa min ahaddikum ilayya waɗanda suka fi soyuwa gare ni a cikin ku na'am أحسنكم أخلاقا وأن سكفك والأبيئة ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا أنها قالت أنا عائشة أن لا يتعرف كيداتك ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين فأتبقى ومعيكي صلى الله عليه وسلم ذاتي وتكان أبوه وقدابي إلا أخذ أيسرتما سيازة وندي في صوتي معناه شي ما صوتي العلامة تتكلم to me na za ku fawo kai ka kyale ka komai ka kyale shi tafi ke. komai ya tafi yadda yake ba tare da ka musguna wa kanka ba ka musguna wa wani yace in dai aka tace in dai aka bashi zabi to sai ya dauki wanda yafi sauki malam kun isman matsawar babu saban Allah ce san wani gani yake yi tsanantawa shine karfin imani sauƙaƙawa sakaci a imani ko ba haka ba ما هكذا فإن كان اسما إذا سوى إن ذا أي سابر ألاني كان أبعد الناس يصف وإنسان ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم كن به كبا كبي مسألة في بيان أو فنزاء كنكن وانا عيسيسو ايه هو تبكو سورة نأتي من به كبي الرام والقيام إلا أن تنتهك حرمة الله in ka ga ransa ya ɓaci an taɓa Allah wannan kuma yana nufin ƙarfin imani fayan lillahi bita to in an taɓa Allah baya daga ƙafa na ganin sai mu dakata a nan inda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh